الرحمن الرحيم الإمام القيم يتشي وفي بعض الآثار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا ابن القيم ينا من شرح بانغرا حديث الحارث الأشعري da annabi sama ke buga misalin yadda sadaka take da irin yadda take mutum tasiri ta fansar da shi ta fanso shi daga shiga wutar jahannama to shine sai yake cewa ƙala umar ibn al-khattab sayyiduna umar dan al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa zukira li an ambata mini annal a'mala tatabaha ko tatabahi ayyuka suna alfahari a tsakanin junansu fataqulu sadaqatu ana afdalukum sai sadaka ta ce din na fi ku in ji na umar za a zo ayyukan alkhairi da mutum yake za su rika yin takama suna faɗin matsayin kawunan su shine attabahi attabahi mutum yana ziga kanshi yana jin shi shi ne kowa yana faɗin abin da zai faɗa to shi ma ita sadaka sai ce ana afdalukum duk ku gama ni na fi ku amma asari ne na sayyidina umar wa fi sahihaini ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala سيدنا أبو هريرة ألا تعالى يدعى قريش يتشي ضرب رسول الله صلى مثل البخيل والمتصدق من زن الله صلى الله عليه وسلم يابغى مثالا البخيل مروتشي والمتصدق دقم من صدقة يبغى مثالا سوء kama sali rajulaini kaman misalin mutane ne guda biyu alaihi ma jubbata min hadidin an sanya musu wasu riguna ko sun sanya wasu riguna manya-manya jubba ita ce kuke ce majabba ko babban riga da ake sawa bayan an ci kwalliya rigar da ake ɗorawa jabba kenan ko ka ce ko alkyabba ko jabba duk da suna da bambanci a yadda ake dan su amma dai sun yi kama da juna mun jima da ake sawa bayan an sa kayan kwalliya ko kuma in ƙasashen larabawa ne biladul khaliji idan sun sa jallabiya sai su kawo ta sai su ɗora tare da ihramin da ke kansu ko hizami wannan jubbata ne din rigunan guda biyu min hadidin daga karfe aka yi su rigunan karfe. ne aw junnatan min hadidin ko kuma aka ce a'a garkuwa ko ka ce bir'ata bir'ani kenan riguna guda biyu sulake na ƙarfe suka sa su biyu قد turrat aydihima ila sudijihima wa taratihima kowanne daga cikin su hannayensa suna son su fito ko ciki su biyun da albakhil mai gowa da almutasaddiq da mai sadaka dukkanin su kowannen su ya sa riga karfe to kowannen su kuma yana son hannayensa su sama ila su dijihima zuwa saman su wa ila taratihima da kuma wannan kashin na wuyansu kowanne hannun shi na so hannayensu guda biyu suna haka wato suna son su fitar da hannayensu ta wuya kun gane misali haka limamu na hajar a cikin fatul bari ya ce yace suna son kowannen su yana son ya fito da hannayensa ta wuya alal al-mutasaddiq sai ya zama wannan mai sadaka kullama ta saddaka bi sadaqatin duk lokacin da ya sadaka in tsata hannu sai kawai riga sai ta buɗe sai riga ta faɗi sai dai kawai kaga hannayen shi suna fitowa hatta tarsha anamilahu har ya kasance har ya bayyana da hannayensa wannan riga sai ta bayyana masa da hannayensa a ga anamin saman yatsunsa su ne al'anamin a ga saman yatsunsa wata afuwa wa asarahu sannan kuma wata afuwa wa asarahu sannan kuma ta bi gurabun inda hannayen gurabu inda yake son ya fitar da hannun nasa shi kuma waje alal bakhilu shi kuma wannan marowacin sai ya zamo kullama hamma bi sadaqatin duk lokacin da zai yi sadaka qalafat sai hannun ya makale sai kakkaɓo rigar ta ƙara matse shi wa akhadhat kullu halqatin bi mataliha Kowanne zagaye kowanne kowace ai da karfi ake yin ta ko ita ita riga ta silke da karfi ake yin ta sai zama kowanne zobe da aka hahada karafan ina jin wasu ku sun taba ganin silke ai ko rigar silke da ake sa ta yaƙi haka za ka ganta kamar saƙi ne amma saƙin ƙarfe fa kamar waya haka to duk lokacin da ya nufin ya fito da hannunsa sai kawai kowane zobe ko kowace da'ira da aka hahada aka yi wannan saƙin na na abin nan na na na sulken sai kawai ya ƙara matse shi ba zai iya fito da hannunsa ba قال ابو هريره سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يجي ya رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه نا ga manzan Allah ta sama yana nunawa wa da hannunsa hakaza fi jaybihi a cikin yankin rigar sa aljaybu shine asalin din inda aka yanka a riga ko dai dan aljihu kaga ayyaza shi nan ma kaga da maka ce masa jaybu eh saboda duk abin da aka tsaga a riga balarabe na ce masa jai manzal sama ya rika yin haka da hannunsa a cikin wani tsago na rigarsa fara wa yuwassi'uha a nan mai sadaka sai man sama ya rika buɗe rigarsa haka yana buɗe ta a kai a nan mai abin nan a nan mai rowa fara wa yuwassi'uha manzon sama yana yalwata rigarsa wala ta tawassau amma rigar ta ki ta yalwatu sai sun tana matsi sai yadda kaga ina yi hakan nan ana yi ana matsa tana tana ƙara matsewa ana budawa tana matsewa to haka me ruwa yake Allah ba zai bashi ikon yi ba saboda abin daga zuciyar shi yake wa uhdiratil anfusu shuha amma sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa man yuqa shuhha nafsi duk wanda aka tsare shi daga ruwan ransa faulaika humul muflihun to waɗannan ne masu falahi sune masu babban rabo kaga asali Allah madaukakin sarki ya ce wa uhdiratil anfusu shuhha su rayuka ga baki ɗaya an halartar musu an halarci su da ruwa kuma ashuhu ba albukhulu ba malam ibn qayyim zai bambanta mana tsakanin ashuhu da albukhulu almajirin sa ibn rajab imam rajab alhambali a cin hadith littafinsa sharhu hadisi ma bi ibani ja'i'ani zammul mali wal jahi yi magana mai kyau a game da bambancin tsakanin albukhulu da ashuhu to sai Allah ya amfani da lafazin ashuhu domin ashuhu ta fi albukhulu lalacewa ashahihu ya fi albakhilu lalacewa ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان yayin da ya kasance maruwaci an katange shi ba zai iya yin ba zai iya yin abu na arziki ba shine insani mamnu'an anil birri an hana shi yin abu mai kyau kyauta ko sadaka wal khairi an hana shi yin alkhairi wa kana jaza'uhu min jinsi amalihi sannan aikin sa sakamakon sa ya kasance jinsin aikin sa ne fa huwa dayyuqu sadri kullum mahuwaci sai ka same shi a cikin kuncin rai dayyuqu sadri kullum cikin kuncin rai yake mamnu'un min al-inshirahi an hana mishi ya ji dadin ransa bayyukul atan zuciyarsa kullum a kwanta ta take madaurin zuciyarsa hina al'atan kullum a cikin kunci yake menene to babu anawa daidai nake tafiya nawa daidai yake bai yi kul'asani mai kuntatacciyar zuciya sahihun nasi, kuma kullum za ka gan shi sahihun nasi kullum ransa karami ne yana da naira biliyan kaza a banki amma sai su rigima da wani akan naira biyar akan naira biyar sai a yi fada da shi qalilul farhi zaka same shi mai karancin farin ciki kasirul hazmi kullun cikin bakin ciki yake wal ghammi da kunci wal hazan da damuwa la yakadu tuqda lahu hajatun ba za ka taɓa ganin an biya masa bukatarsa ba wala yu'anu ala matlubin sannan duk abin da yake nema ba za a taimake shi a kansa ba ba zai gode ba duk abin da aka masa ba a daidai ba sannan kuma Allah ba zai taimake shi ba wannan siffar marwaci ce fahuwa ka rajulin alaihi jubbatun min hadidi misalinsa kamar mutum ne wanda ya sa wata binjimar riga min hadidin ta ƙarfe ƙarjuni at ya dahu ila unuqihi an tattara hannayensa guda biyu zuwa wuyansa bi haisu la yatamakkanu min ikhrajiha ba zai iya fitar da hannayen nasa guda biyu ba wala harakatiha ba zai kuma iya motsi da hannayen nasu ba wa kullama arada ikhrajaha duk lokacin da yace zai fitar da hannunsa aw a tilkal jubbati ko kuma yace zai yalwata wannan rigar tasa lazimat kullu halqatin min halatiha min hilatiha mawdi'aha sai ya zama kowane zobe ko kowace ƙawanya daga cikin ƙawanyoyin nan da aka haɗa wannan rigar ta sulke sai ta ƙara matsewa kawai ta kama matsayinta wa haka dal bakhilu to wallahi haka maruwaci yake kullama arada an yatasaddaqa duk lokacin da yake son ya sadaka mana ahu bukhuluhu sai ruwa shi ta hana shi fa baqiya qalbuhu fi jinihi. sai zuciyarsa ta zama a cikin a cikin a cikin a cikin kurkukunta kama huwa kaman yadda yake wannan misali ne ra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga duk lokacin da aka ce ga wani akwai wani mai kudi wata mata ta musulunta aka je wajen shi ba ma ɗaya ba 'yan mata suka musulunta haka aka je wajen shi aka je aka masa nasiha shi aka je aka dina neman taimako a wajen shi a nan garin cewa ana so in son samu nema ya ɗauki nauyin yi musu aure duk ya sai musu kayan ɗaki to wanda ya jagoranci tafiyar sai ya ce mishi ya ce ma wanda ya jagoranci tafiyar ce alaga malam kun san yadda kuke neman mu ba da wannan abin kuke kokari na mu ba da wannan taimakon to mu kuma haka muke mu kokarin kan mu ba da aka masa nasiha yake to da Allah a taimake shi da addu'a shi gaba da mushi da addu'a Allah ya sa ya iya yi to har ya mutu bai iya ba ya za ya addu'a wani ta taimake ka kai ba ka yi kanka addu'a ba da kai za ka fara wa kanka addu'a ka fita daga halin da kake ciki sai wani ya taimake ka cewa kake yi na ka taimaka min da addu'a kai kuma kana taka amma ba ka addu'ar sannan ba addu'ar dama ba ita ce matakin farko a'a niyya ita ce matakin farko mutumin da yake da naira dubu daya aka ce ai taimako ya ji ba zai iya cire naira goma ya bada ba ranar da ya zama yana da dubu dari wallahi ba zai iya bada naira dari ba ko shakka babu ba zai iya bada ba amma mutum yana da naira dubu da aka ce a bada taimako ya iya ɗauko naira goma ya bada ko kuma ya yaƙi ɗan sosai ya fasa dubu ɗaya aka yi masa ita yan ɗari ɗari ya ɗauki ɗaya ya bada suka koma tara ya sa tara a cikin aljihunsa ya mika ɗaya to yana da dubu ɗari in aka ce a yi taimako zai iya bada dubu goma ko fiye da ma haka haka tarbiyya mutum yake ma kansa wal mutasaddiqu mai sadaka kullama tasaddaqa bi sadaqatin duk lokacin da ya wata sadaka in sharaha laha qalbuhu sai zuciyarsa ta ji daɗi shi ya ji yalwa a cikin zuciyarsa wan fasaha bi hasadruhu sannan ƙirjinsa ya bude ya yalwatu fa huwa bi manzilati ittisa'i tilka aljubbati alayhi daidai yake wannan da yalwatuwa wannan rigar da yasa a jikinsa yadda rigar ke yalwatuwa sai ta zama masa kamar riga ce ta roba kawai sai dai ji tana buɗewa to haka zuciyar shi za ta riƙa yalwa ba zai zama yana da kunci ba fa kullama tasaddaqat tasa'a duk lokacin da ya sadaka sai zuciyar shi ta ƙara yalwata wan fasaha kuma zuciyar ta sake buɗewa, wan sharaha zuciyar tasa ta zama fes tana cikin jin daɗi wa qawiya far'uhu kuma farin cikin sa ya karfafa wa azuma sururuhu sannan farin cikin sa ya girmama ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة إلا هذه الفائدة وحدها كودا أشكن صدقة باقوة فائدة في ونن كوي لكان الأرض حقيقا بالاستقصار منها تودا باوا يا فشن شنتا يا bari ya بريه ويتاتا in wannan kawai ce fa'idar sadaka ka samu cikin abin da dan adam yake bukata musamman a wannan zamanin namu na kuncin rayuwa da damuwa da take ma mutane yawa ba abin da mutum yake bukata kamar misalin abin da zai zo ya bashi farin ciki ka ga wani sai a za ce wai wani ya je asibiti likita ya tambaye ya ce me yake so ya ji zuciyar shi na daɗi ce ya kalli wani nan katan banzan ya kalle su wai ne abin da zai rika hawan jini ne ya mishi yawa Shi ne likita ya ce mishi ya rika kallo ko ya rika jin abin da zai sa shi farin ciki ne zai ce ya ba baya iya bacci ne likita ya ce masa to kullum idan dare ya yi sai ya sa raktilin yana kallo a nan inda yake kallon bacci zai riƙa kwashe shi ai ku baccin da ya riƙa kwashe shi ba domin sai ya ga so yake sai ya ga an ci wancan an yi mai kayi an fita da shi an kawo wani sai bacci kuma ya zuwa har a lokacin wal mubadara wal mubadara ci ilai hada kuma ya gaggawa zuwa ga wannan sadaka in wannan ce kawai fa'idar da ke cikin sadaka balle ba ita bace wa qad qala ta'ala Allah ya ce ومن يوق شح نفسه دون دعك وركد شيدة شوثر والزوج يسع فأولئك هم المفلح تقول أن ننسوني ما سوء وبرروا دون دعك مصحك من أكا يأمباني دي إتشيزا سي أكا شي هم أكا يأمباني دي أولئك سوء دا من شيغا شيدة كي دوكن إفرادي كما تنا دوكن جمعي ضد أني توهيد فئلا ومن يوق بعد شي ومن يوق بعد ya ka wa man yuqa shuha nafsihi ya kashe fa ulaika humul muflihun waɗanda duk Allah madaukakin sarki ya warkar da su aka kare su aka katangar da su daga cutar rowar zuciyarsu to waɗannan su ne masu babban rabo walai wa kana abdurrahman ibn auf aw sa'ad ibn abi waqqas malan ya kokonto الشيخ محمد ابن القيم رحمه الله تعالى يشي ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ko dai Abdurrahman ibn Auf ko Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma ya dufu bilbaiti. ya kasance na dawafi a ɗakin Ka'aba wa laysa lahu abun ba yi da wata al'ada illa hadhihi da'awatu face wannan addu'a wannan addu'a rabbi qini shuhha nafsi rabbi qini shuhha nafsi ya Allah madaukakin sarki ka kare ni ka warkar da ni daga ruwar zuciyata faqila lahu sai aka ce amata ta bi ghairi hadhihi da'awati ba ka da wata addu'ar da zaka yi sai wannan فقال سي سي إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت أي الله تعالى يا فدا يا سي دو وند أكا warkar da shi cutar rowar zuciyarsa to hakika ya samu babban rabo to nima idan na samu haka kenan na samu babban rabo so daga shi yasa yake ta wannan addu'a ana tawafi yana ta addu'a kaga shi wani da aka tafi cewa yake ya Allah kamar da ni kujeran nan ya Allah kamar da ni kujeran ya Allah kada ka walakanta kuma ya dawo bai ci ba wanda ya gan shi yake ban labari tsakanina da shi mutum ɗaya sinadi ne ali ba nazili ba bai ci ba Allah ko ina baku labari ba wasa ba bai ci ba malai ce wal bai na shuhi wal bambancin da ke tsakanin lafazin ashuhu da al an na shuha huwa shiddatu al hirsi ala shai'i abinda ake ce ma ashuh shine tsananin kwaɗayin abu wal ihfa'u fi talabihi sannan kuma da ba da rayuwa ga baki ɗaya don neman sa wal istiqfa'u fi tahsilihi da kaiwa matuƙa wajen samun sa waje sha'un nafsi alaihi sannan da tsananin kwaɗayi da ruwa da rai ke da shi a game da wannan abin shi ake ce masa ashuhu wa al-imam ibn rajab a cikin wancan littafin nasu ya kawo su ta'rifat daban ba wannan ba daga ciki suke cewa ashuhu bukhluka bi mali ghayrika ashuhu <laughs> bukhluka bi mali ghayrika bala'i ya kai bala'i kai ba za ka yi ba kuma ka ga wani yana yi kana kashi wani bai san zafin kuɗi ba wani bai san zafin kuɗi ba bukhluka bi mali ghayrika a wani tarifin suka ce ashuhu bukhluka ala nafsika kai makan karowa shine kuɗin lukudi kudin tsafi kenan kudin dodo shi kudi a wajen bahaushe dodo ne dodo ne ke ma mutum kudi amma ba zai bashi ya ci ba shi ne ake cewa kudi sai ka ce na lukudi ya tara ya ki ci shi kan shi ba zai ci ba balle ya bar ma wani ya ci to duk wannan tarifofin sun yi kama da juna kuma suna da karfi ko dai bukuluka bi mali ghayrika ko kuma bukuluka ala nafsika shi na ke ce masa ai mafi lalacewa ruwa kenan kama kanka aka ce wani eh, saniya shi za ta mutu aka ce a yanka ina ganin asara zai in aka yanka ko ta a gida a ci ba zai yanka ba wal bukhlu man'u infaqihi abinda ake ce ma al kuma shi ne. Kin ba da dukiyar ba da husulihi bayan an same ta wa hubbuhu da kuma san dukiyar wa imsaquhu da kuma riƙe ta kankan kankan kaga fa huwa shahihun qabla husulihi bakhilun ba'da husulihi tarihin da Imam al-Qayyim ya zaba kenan ana kiran mutum shahihun ne qabla husulihi ala al-mali kafin mutum ya samu dukiya tsananin bukata da yadda mutum ya yadda ya walakanta kansa ya zama alti sun sa yi kista alti a alti a ce da irli a samu wuri Saken da ake ma alti kenan a ce da irli kun san irli ya ko irli mutunci irb al'irbu mutunci to bahaushe ya ce alti a ce da irli dan a samu wuri shi ya yadda ya ce da mutuncinsa don ya samu kuɗi wuri kuɗi ko kuɗin da sau da ka ya yadda wanda ka yaje aljani ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi hayakin da zai yi aka bashi abin da zai je ya hayaki shi ya ce duk abu kawai shi so yake a bashi damar da duk abin da ya taba zai zama kuɗi kaga ashuku kenan shiddatul hirsi ala al-mal wal ihsa'u fi tahsilihi wal ihsa'u fi talabihi sannan wal istiqsa'u ala fi tahsilihi so da ka alti ya je tashin farko aka aka masa sai ce bari ya gwada shi kenan ko wani kwano a ɗakin shi kawai ya ce bari ya taba shi ko yana taba sai kwano ya zama kuɗi sallallahu kawai ga suna ya kwasa ya ce to bari ya tafi ya je ya siyo abinci ya tafi siyan abinci shi kenan ya taba wani kwano a wajen mai sai da abinci kwano ya zama kuɗi sai kowa ya gudu ya taba riga shi riga ta zama kuɗi ya taba wando kwando ya zama kuɗi ya koma tsirara matar shi ta gudu ta bar shi shi kaɗai a ɗakin shi aka bar shi duk abin da ya taba ya taba yan shi ta zama kuɗi shi shi tunaninsa shine wai in kai kuɗi ka gama komai haka ya faɗa kisa tana cin abin da ne ai nan magana jari ce ba wani littafi bane mai nisa falbukhulu samaratu shuhi malam ibn qayyim ya ce lafazin albukulu to ‘ya'yan marmari ne abinda shuhu ke gadarwa ne wa shuhu ya da'u ila albukhuli ita kuma a shuhu ita ce take kaiwa zuwa ga albukhul wa shuhu kamilun fi nafsi kuma a shuhu na nan a ɓoye a cikin ran mutum faman bakhila faqad ata a shuhahu duk wanda kaga yana bukhul to haƙiƙa shuhun ya yi ma da'a wa man ya yabkhal duk wanda bai rowa ba faqad afa shuhahu to wannan shine saba ma shuhinsa wa ya sharrahu sannan an kare shi daga sharrin shuhu wa zalika huwa al-muflihu wannan kuma shine mai samun babban rabo wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk waɗanda aka kare su daga rowa kawunan su to waɗannan su ne masu babban rabo so da al al-qayyim yana son mu fahimci me ake nufi da al nan da tasirin ruwa da kuma mummunan gurbi da take haifarwa a cikin zuciyar mutum za mu ga hadisi duk ko malam ibn qayyim bai kawo shi ba yadda manzon sama ya nuna cewa asalin abin da ya kai bala'in banu isra'il ya kai su ga bala'i suka kashe junan su shine ashuhu iyyakum shuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum an yasfiku dima'ahum wa qatalu anfusahum ashuhu manzon sama yace iyakum shuh tsananin san dukiya mutum ya zama a zuciyarsa shi kawai dukiya baya kallon komai sai kuɗi ba mutunci ba daraja yana kimanta kowa ne gwaggwadon abin da yake da shi in kuma bashi yake tsammani ai yana girma kowa ne gwaggwadon abin da yake bashi wannan aksa lalacewar ɗan adam kenan kuma abin da capitalism ke koyar da mutane kenan a duniya ar-ra'samaliyya an-nizam ar-ra'samali al-alami abin da yake karantar da mutane kenan shi yasa da suka tashi fassara suka ce jari hujja jari hujja akwai kuɗi to shi kenan ba kuɗi to kai baka da eh, no money no friend haka wani ake ce masa ina ne ina jin bai mutu ba no money no friend haka ake ce masa haka ya haɗa turancin shi no money no friend hmm. in kai baka da kuɗi to kai ba abokin shi bane wallahi na san shi ban dai na daɗe je ban gan shi ba ko ya mutu Allah ya sa ya shiryu no money no friend kuma wallahi tallahi har yanzu yana nan cikin bakin talauci kai ne gadi ne ma no money no friend wannan bala'i ne mutum ya koma haka